Musgunawa a fannin aiki abu ne wanda lallai akwai shi, sannan akan ce ya fi shafar mata. Gaskiya ne, amma maza ma kan iya fuskantar wannan hali. Wa'anne ne ire-iren musgunawar da ake samu a wuraren aiki? Musgunawar nan euh, kala-kala ce, takan iya zama kamar wani rikici ne tsakanin Ubangida da ma'aikacin shi. Sannan akwai kuma musgunawa ta fannin saduwa, shi kuma takan yiwa wani kallo ne wanda bai dace ba, abu ne dai wanda ke shafan jiki ko kuma lafiyar mutum. A ina ne ma'aikacin da ya fuskanci musgunawa ke iya zuwa ya fallasa lamarin? Idan kuna fuskantar musgunawa, za ku iya kai kukanku a cibiyar saurare wacce ke CNT, wato cibiyar kwadagon ma'aikata. A can za a saurare ku, za a yi la'akari da irin musgunawar da kuke fuskanta, sannan sai a nuna muku inda za ku iya kai karanku. Matsalar dai ita ce, su ma'aikatan na ganin kamar in sun je can cibiyar sauraren, kowa ma zai iya jin irin matsalar da ta kawo su. To ina son in tabbatar musu da komai na wakana ne a ɓoye. Muna da masana na fannin shari'a. Idan ma kuna so ku kai ku kotu, su masanan shari'ar za su raka ku. Amma mu wajenmu bai shafi kotu ba. Kenan muna son maza da mata ma'aikata su fara kai rahoto don a samu a taka ma wannan lamarin birki. Saboda muddin suna shiru ba su kawo kukansu, to lamarin girma kawai zai ci gaba da yi. wani irin hukunci ne wanda ya aiwata musgunawa ke fuskanta? munan wurin 'yan kwadago ne, ita cibiyar 'yan kwadago ba ta shari'a kundin rahotanni muke tattarawa mu meƙa su kotu can za su duba su ga wani hukunci ya kamata a yanki duba da irin musgunawar da mutumin ya fuskanta sannan zan ƙara jaddadawa maza idan har matarsu tana fuskantar musgunawa idan ba su ƙarfafa mata gwiwa ba za ta taɓa iya kai ƙara ba saboda irin halayya da tafiyar al'ummarmu wannan ke sa ita matar ke ganin idan ta je ta cewa mai gidanta tana fuskantar musgunawa idan har shi ba wani mai ganewa ba ne To abin da ke jiranta idan shi mijin bai guje ta ba duk a bakin aurenta kenan. Amma idan ya fahimci matar shi za ta ci gaba har ma ta kawo sauyi a cikin wannan matsalar da ma'aikata ke fuskanta a wajen ayyukansu. Studio